Hukumar alhazai ta ƙasa Allah ya taya muku bisa yadda kuke yi wa alhazai hidima. Hukumar alhazai ta ƙasa Allah ya taya muku bisa yadda kuke yi wa alhazai hidima. Tabaraka zul'ula dukkanin rahama daga gunka ne ta fito. Hukumar alhazai ta ƙasa. Ka yi mana agaji da dubin hikima ga abin da zan ambato. Kuna bayani zan yi kan alhazai da hukumomin suna himmato ka yi mani lamuni a dukkan lamarin yi wa muminai hidima Ka ƙara dubin aminci ga wanda ya zo shi da dukkanin gaskiya. Hukumar alhazai ta ƙasa. Rasulullahi Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Jama'a barkanmu da sake saduwa a shirin namu na Haji kiran Allah wanda hukumar alhazai ta ƙasa wato National Hajj Commission of Nigeria wacce aka fi sani da NACON ta shirya take kuma kawo muku a daidai wannan lokacin kowane mako. Suna na Fatima Umar bulori A wannan satin za mu kawo muku tattaunawa ne tare da ɗaya daga cikin masu ruwa da tsaki akan abin da ya shafi aikin haji da umra a Najeriya. daga ƙarshe muna da nasiha daga bakin ɗaya daga cikin babban malaminmu jama'a a dakace mu a matsin tattalin arziki da ake fuskanta da kuma durkusar da tattalin arziki da annobar corona ta yi hukumar kula da aikin hajji ta ƙasa ta bullo da wani kyakkyawan tsarin taimakawa musulmai marasa ƙarfi domin su cika ɗaya daga cikin shika-shikan musulunci ta hanyar bullowa da tsarin adashin gata don zuwa haji tsarin adashin gatan don zuwa haji mai sauƙi ne da ke rage tsadar zuwa haji ga al'ummar musulmai abubuwan da ake bukata don fara zubin adashin gatan sun hada da lambar bbn da nanin da shaidar biyan kuɗin wuta ko ruwa wato bil Kana kuma iya rijista ta hanyar shiga shatinmu na yanar gizo wato hajsavings.jaizbankplc.com sannan ana iya tuntuɓar mu ta lambar waya kamar haka sifili tara ɗaya uku sifili sifili ɗaya sifili sifili sifili sifili ko a garzaya bankin ja'iz mafi kusa ko hukumar alhazai ta ƙasa ko kuma hukumar alhazai ta jiha sannan ka samu halattacciyar riba. Wannan sanarwa ce daga hukumar aikin hajji ta ƙasa nakon tare da haɗin gwiwar bankin ja'iz. masu kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu barkanmu da sake saduwa a wannan zaure na masu ruwa da tsaki a cikin shirin hajji kiran Allah wanda hukumar alhazai ta ƙasa wato nakon ke ɗaukar nauyin kawo muku a wannan tasha mai albarka a kowane mako sunana suwaiba ahmad a yau kuma muna tare ne da hajiya wafiya sale mustapha wadda ita ce shugabar uh, sashen tsare-tsare na hukumar alhazai ta ƙasa hajiya wafiya barka da zuwa zaura to a wannan makon ne hukumar alhazai ta ƙasa ta ƙaddamar da kwamitin da za su ɗauki ma'aikatan kula da lafiyar alhazai a ƙasa mai tsarki kuma uh, kina cikin wannan kwamiti dama kuma wannan sashi a ƙarƙashin ki yake shin menene ƙarin bayanin da zaki mana dangane da wannan kwamiti alhamdulillah wannan kwamiti shine na farko a kan tsare-tsarenmu na zaben ma'aikatan kiwon lafiya din kuma kwamiti din nan mun kawo mutane mun kawo mutane daga jiha sannan kuma da masu safaran jirgi na, na tour operators wa'anda zan ce ko yawa jiragen yawo saboda su masu zamanto suna cikin wannan tsare-tsaren namu to alhamdulillahi an kaddamar a cikin wannan makon to insha Allah kuma za mu ci gaba da shirye-shiryen namu ba tare da bata lokaci ba to bayan kafa wannan kwamiti shin menene abu na gaba da ya kamata ku fara kenan to alhamdulillah kafin ma kwamiti din ta tashi bayan kaddamarwa mun zauna mun tattauna muka ce to abin farko da za a fara yi shine a tallatar da wannan eh, eh, wanda suke da niyya su ma'aikatan kiwon lafiyan mu bude musu shafi saboda su yi applying in suka yi applying daga ni ne za mu tatance mu gani waɗanda suka cancanta da za su taimaka mana a wannan aiki na mahajjata na bana insha Allah. to yaya batun aikin tantancewar ah, ma'aikatan jinyar da suka samu ah, ko kuma suka nemi wannan aiki yake ya za ku tantance su aikin tantancewan shine duk wanda ya aikin haji a shekara uku na haji da yake an yi covid ba za mu ce shekara uku ba sai muka ce wanda ya yi aiki ya applying a cikin shekara uku na hajji nan baya ciki sannan kuma dole ne a ce ya kai shekara 25 zuwa 60 sannan kuma cewa yana da garanto wanda zai tsaya masa cewa wannan mutumin likita ne sannan kuma yana da license sai mun tabbatar cewa eh, lalle an ba shi license ya cancanta ya yi wannan aikin sannan kuma dole ma'aikatarsu su rubuto mana cewa wannan mutumin za su iya barin shi ya je shi aikin hajji saboda aikin hajji ba aiki ne da za ka tafi kwana biyu ka je ka dawo ba saboda so sai ka samu clearance daga ofis ɗinka kafin nan mu ku mu ɗauke su to likitoci kawai kuke ɗauka ko kuwa har ma'aikatan jinya ko kuma wasu da ke kula da dai sauran marasa lafiya um, categories kamar guda hudu muke dauka muna daukan su likitocin doktoci muna daukan nurses muna daukan su kuma masu ba da magunguna pharmacist kenan sannan kuma muna dan daukan kamar mutane goma haka wa'inda za su je su duba kiwon tsafta mm-hmm. na yawa tsayawa jami'an tsafta wanda za su yi aiki tare da na jihohi suna zazzaga sannan kuma da namu mutanen nakon za su ɗan yi training ɗinsu saboda su ma suna ɗan bin su suna ɗan dudduba yanayin tsaftan wurare mm. insha'Allah. to hukumar alhazai ta ƙasa ce kawai take da alhakin daukar waɗannan ma'aikatan kiwon lafiya ko kuwa da ike na jikin ce har da dama jihohi a cikin wannan kwamitin naku jihohi suna kawo kashi 40 kuma naku muna kawo kashi 60 akwai guideline da muke bayarwa su su state ɗin su ma suna duba akwai responsibility state sannan kuma akwai responsibility nakon su responsibility state shine su kawo kashi 40 su kawo magani kashi 30 mu kuma mu kawo magani kashi 70 mu kawo eh, ma'aikata kashi 60 eh, to ya batun magunguna fa um, na san cewar najeriya muna fama da uh, cututtuka irin su uh, uh, malaria typhoid wanda su kuma a kasar saudiya ba su san su ba shin kuna tafiya da irin waɗannan magunguna ne musamman saboda wannan uh, alhazanmu ko kuwa a can kuke samun su hey, eh, a cikin kashi talatin din nan da muke tafiya da shi yawanci kashi ishirin magungunan malaria muke ɗauka saboda babu shi a can hmm. so shi sa ma kashi sa'in dai zan ce ma a cikin wannan percentage da zamu ɗauka daga Nigeria eh. maganin malaria ne muke ɗauka mu tafi da shi eh. shine ciwon mu da ba su da shi a can kashi talatin muna sayan sa a Nigeria saboda kin san daukan magani akwai masu nauyi akwai wanda sai an je can ake hadawa akwai wanda kuma suna da ba sa daukan lokaci in ka hada su ana so a sha su a lokaci kalilan so yawanci muna sayan magunguna kashi talatin a nan nigeria muna sayan kashi saba'in kuma a can eh, saudi arabia to um, bayan kun tantance waɗanda suka nemi wannan aiki na kula da marasa lafiya a ƙasar saudiya kun sun waɗanda suka yi nasara akwai wani horo da kuke ba su na musamman na yadda za su yi aikin a can? in baka je aikin hajji ba ba za ka san yaya ne ba tsarin su akwai manya-manyan eh, likitocinmu tim ne muna ce musu principal officers ban san menene zan ce ba principal officers din su ne za su yi gaidin wa'annan sabon ɗauka ɗin su tsofi ne su za su yi gaidin ɗinsu eh, especially wurin electronic medical record yadda za su shigar da irin data na alhaji da bayanan rashin lafiyansa saboda shi ma in baka iya ba zai yi delayin eh, in alhaji ya zo asibiti kafin ka gabatar da shi ka bashi magani ka yi waye in baka iya ba sai ya ɗauki lokaci komi kuma yanzu is za a ce is digitalized komi is so ba zai yi a ce eh, manual aiki ba ne so kin ga wannan dole sai mun sai mun yi training ɗinsu a kai sannan kuma za a yi training ɗinsu akan hatch rights ma tunda wasu ba su taɓa zuwa ba yanzu ne za su tafi akan yadda ma za su za su yi handling emergencies response shi ma duk sai an yi training ɗinsu sannan kuma shi kan shi ma shiga jirgin a kar ku ɗauki ga hand luggage shi yasa ma muka kawo mutane daga aviation su ma za su zama part of wannan za su gaya musu ga ga ka'idojin shiga jirgi da jakakkunan da za ku ɗauka da shauransu to training ne dai ba karamin training ba gaskiya ana yi kwana biyu manya-manyan likitocin da su pharmacists din da su nurses din manya-manyan su suna zuwa su yi training kuma su ne suke duba certificate din su su tabbatar wannan certificate din da kuka genuine ne don ba ma son mu ɗauki wanda ba wai eh, likita ba ne saboda akan iya wasu su dan jesse forging takardu su zo su tafi so shi yasa muke kawo yawa takardun bogi ya sa muke dubawa mu tatance kafin mu ɗauke su to ya batun kamar ah, masu cututtukan ah, wanda kamar ah, su diabetes da tsofaffi haka marasa karfi da suke wannan su ma kuna tafiya da wasu magungunan su na musamman ko kuma akwai wata kula na musamman da kuke ba su muna son su ehm, masu kiwon lafiya ma'aikatan kiwon lafiya state su yi aiki da su saboda eh, muna samun problem in aka tafi da tsofi tsofi marasa lafiya ga hawan jini ga wane ne yana wahalar da eh, ma'aikatan kiwon lafiya din so shi yasa muka ce tun daga najeriya ma ya kamata a duba su a tabbatar da cewa suna da karfin da za su iya yin wannan aiki in ba haka ba kuma suna da wanda zai raka su wanda zai musu hidimar Eh, maganin su a hidimar kai su masallaci hidimar kai su asibitin ma hmm. in ba haka ba gaskiya ana samun challenges sosai sosai hmm. na mm, irin manyan ciwuwukan nan na diabetes hypertension eh, eh, da irin heart irin heart diseases din nan da ake zuciya shi yasa muka ce ma wurin registration dole ne ka yi indicating cewa ga ciwuwukan da yake damunka ka saboda magungunan muna tafiya ana sayan su ana da maganin hypertension ana da maganin diabetes cholesterol duka wa'annan magungunan da yake in ka kai satin shekara ana samun wa'annan ciwuwuka mm. so akwai magunguna alhamdulillah sannan kuma muna da experts mm. da ake tafiya da su shi yasa kula da eh, irin su eh, amma in jiki ya jigata mm. da tsufa gaskiya muna ba da shawara cewa a yi haƙuri irin wa'annan a daina tafiya da su don suna wahala sosai sosai to akwai uh, waɗanda suke da cututtuka irin su diabetes a uh, wato ciwon siga hawan jini cututtukan da suka shafi zuciya shin waɗannan ana suna iya tafiya da magungunan su ku a can kuke siya musu ku basu kin san dai idan aka tafi saudiyan nan yawanci primary care muke bayarwa mm. Mm. kusa eh, wanda ciwo bai yi tsanani ba ba wanda baya muna kwantar da mutane mu dan kara musu ruwa a yi treating ɗinsu na malaria amma duk abin da zai zamanto babban ciwo ne ya tasar ko wani heart ko wani diabetes ko wani abu hakan nan to muna haɗa gwiwa mu kai su babban asibiti saboda ba kowane ciwo ne ko wani operation ya taso ba kowane ciwo ne muke handling ɗin shi a nan eh, clinics ɗin namu ba clinic ɗin namu kawai na primary care ne yawwa kuma muna muna suna mana kokari alhamdulillah idan ko da mun je eh, registering eh, wayannan clinic din ma ba sa ba mu wani ciwon kai kuma mun ka kai mahajjatan mu ma rashin lafiya nan da nan zaka ga an ba su gudunmowa likitocin sun ba su gudunmowa amma gaskiya babban asibiti na eh, kyauta kuma mm, ba wani kuɗi da ake biya duk wani alhaji kyauta yake samun medical care din shi in dai babban ciwo ne muka kai su babban asibiti eh. to hajiya wafiya a ƙarshe um, akwai wani kira ko wata shawara da kike da ita ga maniyatan aikin hajin bana kalubalen eh, da muka samu a wancan shekara da ta wuce akwai waɗanda suka tattafi da ciki mata wasu dai an gwaggwada su amma dai san sha'anin mutane wasu aka samu abortion a can ciki ya zube wasu kuma aka kai su wasu hada haihuwa ma an samu a can saboda haka muna eh, roƙon ko muna kiran mutane ko kuma muna roƙon jihohin state da allah su kula da irin wayannan mutane a don za mu tura likitocinmu ma yanzu muna ƙoƙarin cewa mun kowa kafin especially mata da suke tsakankanin shekarun haihuwa za a dinga musu scan kafin su shiga jirgi saboda mu gudu daga irin wannan abin sannan kuma akwai flu da ake samu yanzu ciwon tari da ya tsanani yana cikin requirement da saudi ta turo mana cewa bana ana so banda su yellow fever da muke immunization na yellow fever ana so a fara immunization na shi wannan flu din don mutane suka je suna samun ciwon bronchitis mm. ciwon sanyi eh, to an samu cases haka gaskiya ko a umaran nan ma na bana da aka tattafi mutane sun daddawo da da irin wannan ciwon tarin to yanzu ana mun gaggaya wa mutanen state lalle lalle a cikin tsarin su dole ne a sa wannan alluran kuma nakon za ta tsaya ta ga lalle an yi wannan mm. sannan kuma in aka tafi muna roƙon mutane maganin nan in suka yi hakuri kowa zai samu idan ma aka ce muku ku je ku sha magani na kwana uku ku je ku gama shan maganin nan in ciwo bai bar ku ba sai ku dawo maganin nan mu likitocinmu suna nan an kai su ne saboda ku sannan magunguna suna nan insha Allahu an kai an saya ne saboda ku amma dai ku bi tsari ku bi tsari shi kiran da zan musu insha Allahu yawa sannan kuma wasu suna samun kalubale su ce su basu ga asibiti ba basu ga asibiti ba to amma dukka asibiti yana cikin wasu asibitin ma suna cikin accommodation din alhazai wasu kuma dama mun tabbatar cewa duk yadda alhaji yake a nan za a nemi asibiti yadda alhazai suka fi yawa shine yawanci masfala eh, sharamansir da rayabash kuma nan ne asibitin mu suke in ba mahala a makka. a makka a madina kuma muna da asibiti a cikin a markaziya clinics small small clinics ne amma dai suna na a markaziya kuma muna sa nambobi na asibitin a kowane hotel muna mannawa saboda haka mahajjata idan suna ba su da lafiya su nemi ma'aikatansu na jiharsu za su kai su asibitittukan da asibitin duk ba su da nisa ko kuma suka ga ma'aikatan nakon dukanmu muna sa jacket mu duka sai za su iya tambaya duk za a nuna musu asibitocin ba su da nisa da yadda alhazanmu suke to mun gode sosai da fatan kuma masu mu da kuma musamman maniyata sun ɗauki waɗannan shawarwari kuma za su yi aiki da su da haka ne muka kawo ƙarshen tattaunawarmu da hajiya wafiya salim mustapha wadda ita ce a shugabar sashen tsare-tsare a nan hukumar alhazai ta ƙasa kuma ɗaya daga cikin mambobin kwamitin da ke zaɓar wato waɗanda za su kula da lafiyar mahajjata a ƙasa mai tsarki idan allah yadda hajjiya fiye mun gode to ni ma na gode hajiya suwai ba To masu kallon mu kuma da haka muka kawo ƙarshen wannan tattaunawa a yau sai kuma wani lokacin idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wani sabon shirin to a madadin dukkanin abokanan aiki na suwaiba ahmad ke cewa ma'asalam ka kara dubin aminci ga wanda ya zo shi da dukkanin gaskiya hukumar alhazai ta kasa rasulullahi rahmanir alhamdulillahi rabbil alamin 'yan uwa masu ganinmu da sauraronmu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu hakika wanda allah maɗaukakin sarki ya sa ya je maka ina nufin maka da madina hakika abin da malam bahaushe ya ce a kansa kowa ya je maka kallo ya ƙare hakika kallo ya ƙare don kuwa ba inda zai je ya ga abubuwan da ake samu a garin maka da madina sai in a can ɗin na san da yawa daga cikin masu ganinmu da sauraronmu ba san cewa maka nan ne tsakiyar duniya ba wasu ma ba cewa farkon ginin da aka fara yi a ban ƙasa shine ɗakin ka'aba ba in ka je can ka kalli farkon gini a duniya inna awwala baitin wudi alin nasi lallazi bi bakkata cikin abin da wasu malamai suke faɗa cewa da allah maɗaukakin sarki ya saukar da annabi adamu da hawa'u a ban ƙasa sun haɗe da junansu ne a filin arfa wannan ya sa filin ya zamto da sunan Gana juna ko masu kallon sun san cewa wanda allah maɗaukakin sarki ya ni'imta shi da zuwa garin madina bayan ganin masallacin manzon allah bayan ganin gurbin da aka yi yakin uhudu bayan ganin masaukin manzon allah sallallahu alaihi wasallama na farko gabanin ya karaso zuwa cikin garin madina ina nufin masallacin da allah ya koda a cikin alkur'ani cewa masallaci ne da aka gina shi akan tsoron allah ban da haka ko mutane sun san cewa dutsen uhudu dutse ne da ke san manzon Allah kaga masoyin manzon Allah tun a zamanin manzon Allah shin mun san cewa dutsen uhudu ɗaya ne daga cikin duwatsun aljanna ikon Allah a garin madina ne za ka ga wani abin da in Allah ya shigar da mu aljanna za ka gan shi a can ka fara ganin su tun anan duniya idan muka dawo maka kuwa ko mutane sun san cewa hajarul aswad bakin dutsen nan ko blackstone manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce farifat allah ya saukar da shi daga gidan aljanna zunuban mutane ya mai da shi bakikirin shi ma ɗaya ne daga cikin kayan aljanna bayan da za ga haka sai a maka da haka mutum zai gane duk wanda allah maɗaukakin sarki ya sa ya je maka hakika ya yi masa baiwa bayan ma kuma duk duniya babu taron da ke hada kowa da kowa kowace ƙasa da kowace ƙasa jinsunan mutane kuma kowa ma zai ɗebo mawadata maza mata masu shi da marasa shi duk a haɗa su guri guda sai in ka je maka in ka ce wasan olympics galibi masu zuwa mawadata ne amma maka kan kowa ma yakan je kuma za kowa wasu dogai wasu gajeru wasu ƙatta wasu kai kowa ya je maka a kallo ya ƙare ubangiji allah maɗaukakin sarki ya ni'imta mu da zuwa wannan guri matsin tattalin arziki da ake fuskanta da kuma durkusar da tattalin arziki da annobar corona ta yi hukumar kula da aikin hajji ta ƙasa ta bullo da wani kyakkyawan tsarin taimakawa musulmai marasa ƙarfi domin su cika ɗaya daga cikin shika-shikan musulunci ta hanyar bullowa da tsarin adashin gata don zuwa haji tsarin adashin gatan don zuwa haji mai sauƙi ne da ke rage tsadar zuwa haji ga al'ummar musulmai abubuwan da ake bukata don fara zubin adashin gatan sun haɗa da lambar bbn da nanin da shaidar biyan kuɗin wuta ko ruwa wato bil. Kana kuma iya rijista ta hanyar shiga shatinmu na yanar gizo wato com. sannan ana iya tuntuɓar mu ta lambar waya kamar haka sifili tara ɗaya uku sifili sifili ɗaya sifili sifili sifili sifili ko a garzaya bankin ja'iz mafi kusa ko hukumar alhazai ta ƙasa ko kuma hukumar alhazai ta jiha sannan ka samu halattacciyar riba. Wannan sanarwa ce daga hukumar aikin hajji ta ƙasa nakon tare da haɗin gwiwar bankin ja'i. Alhamdulillah jama'a duka duka nan muka zo ƙarshen shirin namu na wannan makon. A dakacin wasati na gaba idan Allah ya kai mu za mu kawo muku sabon shiri. A madadin abokan aiki na ni Fatima Umar Borori nake cewa bisalam. Umar alhazai ta ƙasa Allah ya taya muku bisa yadda kuke yi wa alhazai hidima. tabaraka zul'ula dukkanin rahama daga gunka ne ta fito hukumar alhazai ta ƙasa. ka yi mana agaji da dubin hikima ga abin da zan ambato yi alhazai hidima bayani zan yi kan alhazai da hukumomin suna himmato